ya kamata su neme shi ba ta da hanyar da za ta aiwatar da abin da ke damun ranta sai da haɗin kan yarima yasir cije lips ta yi kaɗan tana mirin ido san ba ta son yi masa magana amma ba yadda ta iya dole shi ne mafitarta shi ne ɗan gari dole zai iya sanin ta wacce hanya suka bullo ita kam yanzu ta manta ma to a lokacin ma ina ta san wani meye jiha kawai dai ta gansu a bakin titi direba direba da ya dauko su ya sake faɗo mata a rai ko Yarima Yasir ya biya shi daga ya gyara bakin shi kenan suka shige masarautar to kowa ya kasance koya ya kasance a wannan ranar ita kadai ba ta da mai bata amsa ta an biya shi ko ba a biya shi ba hasken wutar da ya mamaye ɗakin ya sa ta firgita da sauri tana waro ido Suhaima ce ta shigo ɗakin ganin duhu ko ina ya sa ta kunna sorry baki bacci ba Suhaima ta furta hakan tana karasowa ciki dan marmashi Bilkis ta yi a hankali ta ce ina da niyya dai Suhaima ta ce bari na kashe sai na yi amfani da wayana no ki bar shi ki gama abin da zaki Bilkis ta furta hakan tana jin blanket har sama fuskarta dan binta da kallo Suhaima ta yi ta kasa gaskata maganar ya Nasir wai Bilkis illo din su ce ya salam ba dan ya gargaɗe ta da ta yi shiru ba tabbas da da ihun murna za ta faɗo ɗakin da kirma ta iya controlling ɗin kanta ta shigo zuciyarta har ɗauki take ranta fari tas farin ciki har cikin ranta tana kaunar Bilkis tun kafin ma ta kile bare yanzu da ta zama big girl haba wannan ita ce daidai yaya yasar da wannan tunanin ta gama wankan daranta ta shirya cikin kayan bacci ta samu waje ta kwanta ita ma duk da akwai wadatar ɗakuna da yawa a gidan da ɓangare masu girma haka haka da kansu suka buƙaci a haɗe su ɗaki ɗaya kawai shi yasa aka ba su mai ɗauke da gado uku a ciki Bilkis ba ita ta rantsa ba sai wajen karfe biyu na dare domin tana jin duk wani motsin Suhaima har ta gama ta kwanta duk tana jin ta. Washe shekarar ranar da safe Suhaima ta dubi Bilkis da ta gama shiryawa sannan ta ce yau yauwa dan zo ki raka ni Bilkis bata musa ba kuwa ta ce to Milal na biye da ita hakan yasa ba su tafi tare ba bayan sun gama gaisawa da su in nano a falo anti Zina ta ce wani gun zaku ne Suhaima ta ce nan kusa ne anti ba daɗewa za mu yi ba ok anti zina ta furta hakan a natse suna mai ci gaba da hira da innano wani bangare na cikin gidan suhaima ta bi da su bilkis na biye da ita har suka karasa inda za su tun daga layi ma ake gaishe su har inda suka kai bayi da dogaraya na gaishe su saboda sun gane su haima jikar masarautar mali ce yana zaune wayarsa a hannunsa yana latsawa a hankali fuskar sarfe da face mask ba za ka gane waye ba idan har baka san shi ɗin ke wajen ba tunda suka doshi kofar kuwa bilkis ta ji gabanta ya faɗi suna shigowa suka yi fo eyes da shi domin tunda ya ji alamun buɗe kofa ya san su ne suka kara su hakan ya sa shi ɗago kansa a nutse yana mai zuba wa kofar ido so yake kawai ya yi ido hudu da princess ɗinsa ya salam bilkis ta furta hakan a ranta tana kokarin dawowa baya suhaima ta dube ta a tsanaki sai kuma bilkis ta ɗan maze kawai tana yin fuska ta ce ina kwana ta yi magana tana kallon yarima yasir da ya kafe ta da ido a kai-kai kaikaice suhaima ta yi murmushi tana duban yarima yasir da ya yi mata alamar da tafi bilkis ta ɗauke kanta gefe ta juya masa kiya ba ta san lokacin da suhaima ta zame ba sai jin mutum ta yi kawai a jikinta ya rungu mota har da sakin ajiyar zuciya a firgice ta juyo nan kuma fuskar su ta haɗe da juna take suka tsira wa junansu ido ana kallon kallo tsinin hancinsa a haɗe ya tallafo ta baya yana kara narke six eyes ɗinsa a cikin nata sun fi minti biyar a haka tamkar ba su taɓa ganin junansa ba har wani irin shauki ya fisgiyari ma yasir yana ɗan rufe idanuwansa a hankali haɗi da motsa bakinsa daidai nata zai kai mata kes zai kai bilkis ta limshe ido a hankali tana jin damshin lips ɗinsa a nata ta farga da sauri tana matsar da fuskarta idansa sun fara canza yanayi ya kasa mata magana sai ɗaukarta da ya yi kawai suna zubewa a kan lallausar kujerar da ke gefensu Bilkis ba ta yi zaton ɗaukar ba, shi ya sa <clears throat> ta kankame shi sosai gaban tana faɗuwa, cije lips ɗinsa ya yi kaɗan, yana kallon yadda ta riƙe shi kuma ta rufe ido. A hankali ya hura mata iskar bakinsa, take ta buɗe idon da sauri, tana matsawa baya haɗe da hararsa. Sai a lokacin ta magantu, tana watsa masa kallo ta ce, Sake ni. Wani marayan numfashi ya sauke a hankali cikin tattausan murya ya ce, Nur, please. Ya matsa fuska ta ita ce Nur, Yes, Nurul Kalbi, please Bilkis, ki saurare ni. The time is going. Ya kamata mu fuskanci juna kin ji? Wallahi na matsu. I mean na matsu mu kasance tare, please. Ki taimaka wa rayuwata dan Allah. Wallahi ina son ki Bilkis. Dam. Kirjin Bilkis ya buga da karfi. Kalma mafi tsada da take jira ta ji ta daga annur ɗin ta kenan. Finally, yau ya furta shi. Just love him tun daga ranar da ta fara ganin sa a cikin dajin nan. haɗuwarsu ta farko kenan har kawo yau idan aka cire iyayenta ba ta taɓa san wata halitta ba sama da Yarima Yasir. Ta kaunace shi kuma ta azabto, kawai ta ɗauki karatun medicine ne just to keep self busy. Ta san karatun bai da sauki amma zai iya rage mata yawan tunanin Yarima da sauran abubuwa. Wallahi I love you with all my heart. Yarima Yasir ya katse mata tunanin da take. Yana mai ci gaba da faɗin I don't know how to explain how much I love you be. you are my life ina son ki tun ina cikin halin mantau ina jin ki a raina sweetheart a kullun son ki karuwa yake diya duk abin da nayi wanda bai miki dadi ba please i'm sorry ya furta hakan yana mai kama kunnuwansa cikin yanayi na ban hakuri ya ci gaba da faɗan. i don't know how to explain how much i love you be you are my life ina son ki tun ina cikin halin mantau ya furta hakan yana mai I don't mean to hurt you a takaice ma duk abin da na san na furta miki ni yake dawo min domin ni nake jin zafin abin da na faɗa miki i so much love you please ki yarda da ni ya karasa maganar kamar ya fashe mata da kuka saboda wani irin narkewa da ya yi mata gaba ɗaya kuma sai ya kashe mata jiki abinka da kuma ya haɗu da nata sabon sabon kaunar da take masa hakan ya sa tuni ya kara rura wutar kaunarsa a ranta ta kasa yadda cewar yarima ya sirne wannan a gaban gabanta yake sanar da ita wai yana santa abin da sam ba ta taɓa tsammani ba kenan domin ta dade da tunanin kila sai dai ta mutu da sansa amma ba ta da rabon samun shi ashe tana nata Allah na nashi kuma na Allah shi ne daidai gabaki ɗaya kuma sai ya kashe mata jiki abinka da kuma tattausan hannunsa ya sa yana mai mata nata yana mai matsa nata lallausan hannun Bilkis ta sake ajiyar zuciya a hankali tana dukar da kanta kasa bata iya bashi amsa ba yarima yasir ya jawo ta jikinsa sosai yana matse ta daidai saitin kunnanta ya ce yanzu ba za ki yafe wa annur ɗinki ba eh nur ya daɗe yana roganta daga bisani ta bilkis ta gyaɗa kai kawai ba tare da ta yi magana ba cike da tsananin farin ciki yarima yasir ya ɗago kanta yana kallon fuskar ta ya da gaske kin yafe mu dukar da kanta bilkis ta yi gaba ɗaya ma kunyarsa take ji Yarima Yasir ya rungumo mota sosai a jikinsa, yana kai mata kiss ko ta ina. Bilkis dai a takaice ta ga yadda Yarima ke matukar santa. Mararan asalin gaskiyar kawai yake furta mata. Sun shafe a kalla one hour a wajen yana zuba mata kalaman kauna, irin yadda yake ji da ita kawai yake furta mata. A haka kuma yake kisin nata tamkar ya maida ta ciki. Sai da Bilkis ma ta kwace ya far ya farga domin har ya fara fita hayyacinsa. Idanuwansa sun canza kala gaba ɗaya. Sorry, ya furta hakan a sanye yana cije lips jirani please ya furta hakan a again yana mikewa da kyar ya wuce wani daki da ke falon yana shiga ya fada toilet sai da ya gama sa kafin nan ya fito yana dafa kirjinsa kifan gado ya samu ya zauna sai da ya shafi 5 minutes a haka yana zaune kafin nan ya mike da kwarinsa sannan ya fito har lokacin tana nan yadda ya barta Nur ya furta hakan yana kallon yadda take hada ido da shi Nur sirkinki kuma na koma yanzu Bilkis ta yi banza da shi bata ce da shi komai ba zamansa ke da wuya ya ji ana lokin ɗin kofar Har harar kofar ya yi sannan ya ɗauke kai kowaye ma zai yi ya gaji yau ranarsa ce tare da nur wayarsa ce ta yi kara yana ɗaukowa ya ga suna anti zinat na yawo a kai kwalo ido yayi yana karawa a sa. buɗe min kofar anti zinat ta furta kai tsaye murmushi ya rima yasir yayi kai anti zinat ta cika sa ido mikewa ya buɗe bilkis ya jin muryar anti zinat ta yi ba tare da ta yi tsammani ba kunya ce ta sake kama ta da sauri ta yi kasa da kanta anti Zina ta kalle da sannan ta kalle Rima Yasir da ke shafa kiya ya ce yawa anti yau zan mai da matata hararsa ta yi tana zama a wata kujerar ta ce me ya kawo ka nan kai da kake adamawa Rima Yasir ya ce haba anti kun taho min da rohi na ai dole na biyo shi kin san gangar jiki ba za ta taba rayuwa ba tare da rohi ba murmushi anti Zina ta yi tana jin daɗin yadda Rima Yasir ke ji da Bilkis ta kowane ɓangare sun yi abin da take so dama ta biyo Bilkis ne saboda Yarima ya tabbatar da shakkun da take a kansa na so sai gashi kuma dan halak ya tabbatar da hakan dama ta san zai iya komai in dai akan Bilkis ne a fili ko ta ce a you kana son Bilkis Kwaro ido Yarima ya sirye da mugun mamaki ya ce anti anti ta ce ya ba na son na ba da Bilkis inda za ta ji kamar ba a santa ko ita bare ce ya salam anti please ki daina faɗar haka wallahi ina san Bilkis ki tambaye ta yanzu nan na gama sanar da ita irin gaskiyar gaskiyar ina mata san sofi lahi, masha Allah anti Zina ta furta hakan tana murmushi sannan ta kalli Bilkis ta kalli Bilkis da ta kasa dagowa kanta ta ce kin ji Bilkis ke ma kin amince da Yarima a matsayin mijinki shiru ne ya ratsa falon kowa ya zuba mata ido Bilkis ta sa tafukan hannayenta kawai ta rufe tana kara yin kasa da kanta murmushi suka yi su dukansu kin gani ko anti muna son junanmu yanzu sai a sakar man mara na yi fitsari please yarima yasir ya furta hakan murna falransa baka da kunya yasir anti zina ta furta hakan tana yar dariyarta ta so mu tafi ginji anti zina ta furta hakan tana miƙewa yarima yasir ya yi saurin kamo hannun bilkis da ke shirin tashi yana kallon anti zina ya ce haba anti ba mu gama gaisawa ba fa waro ido ta yi tana sake yin dariya almost two hour fa ina sani ai tun da na ga ja'iran nan su haima ta jawo Bilkis na san wajen ka kuka taho suka taho murmushi Yarima ya sirye anti Zinat ta cigaba da faɗin tafiya zanyi da ita sai ka sa ranar da mai martaba ka daidaita da matarka daga can a fara shiri mu ma mu shirin zamu yi a kawo maka ita daɗi ne ya kama Yarima Yasir sannan ya ce anti ina yanki anti Zinat ta yi murmushi sannan ya ci gaba da faɗin. amma please ki bar min ita you just today anti shikenan anti Zinat ta furta hakan tana ci gaba da faɗin amma ka kula alright ya amsa shi ma nan ta yi musu sallama da tafi ajiyar zuciya ya sake yana kallon Bilkis ya ce haba Nur kuma sai ki tafi hararsa ta yi tana ɗauke kai ya ilahi ki kashe ni da wannan kallon ya furta hakan yana limshe ido haɗi da dafa saitin zuciyarsa dariya ma ya bawa Bilkis amma sai ta yi murmushi kawai tana yin kasa da kanta Bilkis ki ce wani abu i want to hear your voice Irima ya ya sake furta hakan yana kama hannunta haɗi da tsare ta da wani irin kallo Shiru Bilkis ta yi tunanin da take yi akan ƙauyensu shi yake mata yawo yanzu. Gaskiya tana son ta inda suka bullo saboda ta samu damar komawa wajen iyayen nata. Nur. Irima ya ya sake ambaton sunanta. Dan ajiyar zuciya Bilkis ta sauke a natsi sannan ta ce, "Wata alfarma nake so. Ki faɗa koma mai matukar bai fi karfi na ba zan yi miki shi baby." Irima ya ya amsa da hakan kai tsaye. Dan murmushi Bilkis ta yi kafin nan ta ce, "Kauyen Jirago ina nufin ta wace jiha muka bullo daga wannan dajin murmushi yarima yasir ya ce right kina garin da muka bullo bilkis ta gwalo ido da mugun mamaki ta ce dama ta barno muka bullo ya yarima yasir ya bata amsa a nutse alhamdulillah dan Allah ko ka san a yadda zan bi na koma kauyen mu ta yadda zamu dai yarima ya ya furta hakan yana mai ci gaba da faɗin wannan alkawari na ɗauka da kaina zan kai ki na haɗa ki da iyayenki kafin nan mu sake dawowa gida farin ciki ne sosai ya kama bilkis ba ta san lokacin da ta kai masa hugin ba sai kawai yarima yasir ya lumshe ido yana hugin nata bak abin nema ya samu daga runguma yarima yasir ya fara kisin ɗinta ta ko ta ina bilkis na so ta zame amma yarima ya narke mata kwarai tamkar wani bebi da wayo da dabara ya dinga lashe ta daga wuyanta zuwa fuskarta hannayensa a cikin rigarta yana shafo dukiyar ta. karshe dai bakinsa ya kai daidai nata ya fara juya harshen ta cikin wani irin kwarewa da shauki mai tattare da zallar madarar kauna da kyar Bilkis ta kwace kanta daga gare shi dan nema yake ya cire mata riga Irima ya ya ci Jalibs kadan yana ɗan hoci kaɗan-kaɗan idan sa ya canza kwarai kai daga nan sa kasan ba karamin hakuri yake da abin da ke damun sa ba a wannan yinin dai haka Bilkis da Irima Yasir suka bata shi a tare wani irin kulawa ya rinka bata tamkar wata sarauniya ko da yake sarauniyar ta sarauniyar ta sace da ɗan latsa ta da yake sama-sama ya sa ya rinka jin shauki kaɗan amma ba duka ba domin yanzu ma ba karamin kunnawa kansa wuta ya yi ba har ya kasa daurewa bilkis ta miƙe za ta tafi yarima ya so ya kamo hannunta da ƙyar domin ya yi low sosai please tafiya zan yi bilkis ta furta hakan please baby kar ki tafi shi ma ya bata ya amsa yana sake narkewa ya ilahi gaskiya yana sa ta au kwana da yawa tsikar jikinta ne ya sake tashi sai jita ya sake dawo da ita saman cinyar shi baby please ya furta hakan yana dan shafa kirjinta Bilkis ta fara ture hannuwansa Yarima Yasir ya ce please baby kafin ta yi aune har ya cire mata rigar yana cusa kansa tsakiyar kirjinta nan ta ji hannayenta ta ba nan ta ji hannayensa ta baya ya bullo mata ya balle mata Brazilian Brazilian ta dake da take dukiyar fulanin ta take dukiyar fulanin ta suka bayyana wata wawuyar ajiyar zuciya Yarima ya sake yana limshe ido yana sanya ɗayan hannunta a baki ɗayan kuma ya rinka marza shi ɗayan hannun nasa da ɗayan hannun nasa ya kashe mata jiki sosai da kuma tun ɗazun yake kashe mata jiki shi yasa ta kasa kwace kanta idan ta arfe tana son hana shi amma ta kasa abin da bata sani ba shine Rima Yasir ya koye sosai wajen sarrafa mata ya san yadda yake bi ya kashe musu jiki yanzu ma kawai daga daga mata kafa yake kada ta kan kada ta kwanta kada ta kanta kada da kada da kanta ta jawo shi saboda rikita rikita ta da zai yi da salansa mai ratsa gaban jiki ya daɗe yana amfani da ya daɗe yana amfani da na fulaninta wajen sarrafa su ta kowane fanni a haka ya samu saukin abin da ke damun su sosai ya ji shi garau kamar ba shi ba ya ji daɗi kwarai bilkis ta sanya shi farin ciki har albarka yake ta sa mata tun kafin ya kai ga shiga korama ya rikice da ɗumin jikinta ina ga kuma ya faɗa kogon ya salam Allah kaɗai ya san baiwar da ya ajiye a wajen tana jin sai rinka maida mata kayan jikinta idan ta alimshi har ya gama hura mata iskar bakin sa ya Bilkis ta gode ido da kyar tana hararar sa tai sai ta ga ya sakar mata murmushi har da kashe ido daya turo baki ta yi tana saki gyara kwanciyarta Yarima ya sire ce baby bacci share shi ta yi bata ce komai ba jin shirin yayi yawa ya leka fuskar ta nan ya ga ta fara baccin da gaske murmushi yayi ya kai bakin sa daidai kan lips dinta ya manna mata kiss kafin ya dago daga waje yana daukar ta ga baki daya ya kai ta can cikin daki kan gado ya kwantar da ita sai da ya sake wanka ya fito daga bangaren gabaki ɗaya domin gaisawa da mutanen gidan in nano ta dubi yarima ya sirta ce saukar yaushe murmushi yana kallon anti zina da take murmushi ita ma shafa kansa ya ce na same ku lafiya lafiya lau alhamdulillah dan kwaliya ja hula in nano ta furta kan tana dariya suhaima da ke jin su ta fashe da dariya tana miƙewa da sauri ganin irin kallon da yayi mata minal ta bi bayanta da sauri ita ma ta ce dan Allah anti suhaima me in nano take nufi kuma wai ina Bilkis din kika barta tun safe fa naji kun fita tare amma sai ke kadai kika dawo kai Milal da aikin jarida ma kika karanta da yafi miki kwamfuta din nan Suhaima ta bata amsa da haka Dariya Minal ta ita ce dan Allah ne dai anti Suhaima ina kawata anti bi Suhaima ta yi murmushi sannan ta ce antinki dai gwalo ido Minal ta yi bakinta ya kirfuwa ta ce dan Allah wai da gaske abin da nake tunani Suhaima ta zuba mata ido da mamaki Minal ta ce ina nufin wai onkul wai yana son Dr. B ne yar da dariya Suhaima ta yi karewa ma ai matarsa ce ta ba ta amsa da hakan what Milal ta furta hakan da mugun mamaki Suhaima ta gyada kai tana miƙewa za ta fita Milal ta kawo hannunta da sauri ta ce wai matarsa ko ko matar da zai aura kaina ya kulle dan Allah ki warware min Suhaima ta yi murmushi kafin nan ta ce matarsa ce tun farko ita ce nan face wife Ta dafe kirji Minal ta yi ba karamin kaduwa ta yi da wannan labarin ba ta ce yanzu duk tsawon lokacin nan dama Dr. P tana da aure? Ye, Suhaima ta bata amsa da hakan. Washe baki Minal ta kafin nan ta ce, Haba, no wanda, Dr. B ta taki kula maza, ashe ajiyar Uncle Wai ce, gaskiya ta mace ne, ko kadan fa bata taɓa nuna alamar hakan ba. Wani lokacin ma nunawa take ba ta san bata san waye Uncle Wai ba. Suhaima ta saki dariya kafin ta ce plan ɗin su kenan. Gaskiya za su iya yin acting. Minal ta furta hakan tana dariya. To wai ina take nema? ya kamata ta san naji minal ta kara furta hakan su har mata ce sai ki je ki tambayi yaya wa ni so kike ayi dambu da ni yau kenan dariya suka sa ga baki ɗayan su har musaf ya shigo yana faɗan, yau kuma wani albishir aka samu sai dariya kuke tun daga waje nake jiyo ku cike da zumuɗi minal ta ce kai ashe duk ta bi matar yaya um, yaya matar uncle wai ne zaro ido yi da mugun mamaki ya ce me Bilal ta sa dariya nan ita ma ta rinka bashi labarin yadda Suhaima mata bata. Tab amma ban taɓa ganin Acto acto fa da actress irin su Dr. B da Uncle Y ba nan fa suka sa dariya dukansu suna mai ci gaba da zancen kowa dai da abin da zai ce Yarima Yasir kuwa ya dubi Innano ya yace. laifi ne dan na biyo matata nan Innano ta ce ja'iri ashe kana santa murmushi Yarima Yasir yayi kawai ba tare da yayi magana ba miskilin yaushe kuma za ku tare nano ta sake tambaya Yarima ya ya ce tare da bikin su Haima za a haɗe tariyar oh masha Allah hakan yayi Allah ya nuna mana da alkhairi ai satin sama ne ma bikin ko gada kai yarima ya sirye yana mikewa ya ce bari na je wajen tsoho mai ran karfe in ta ce kamar ka san neman ka yake yarima ya sirye ce shi yasa ma zan tafi daga nan yayi musu sallama ya tafi can fada inda ake gudanar da mulkin masarautar manila kafin ka ce mai tuni sanarwa ta karaɗe ko ina game da zancen auren yarima yasir da bilkis wanda ba su sani ba kam sun cika da mamaki nan fa shirin bikin ya daɗu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 Kashi na talatin da shida. Ya salam. Ta ke tunanin mutumin da ya taimaka musu ya faɗo mata a rai. Ko a wani hali yake yanzu? Shekara biyar ba banza ba. Ya sadaukar da nasa farin cikin saboda su. Ya kamata su neme shi. Ba ta da hanyar da za ta aiwatar da abin da ke damun ranta sai da haɗin kan Yarima Yasir. Cije lips ta yi kaɗan tana mirin ido. San ba ta son yi masa magana amma ba yadda ta iya.